take care. ce take kira sashen Hausa na BBC ke magana akan mita goma sha shida da mita goma sha tara da mita ashirin da biyar da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. masu sauraro assalamu alaikum nabila muktar uba ke fata kun wani lafiya a cikin shirin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon najeriya da nijar wato 7 da rabi kenan agogon gmt da ghana a cikin shirin za ku ji cewa wani kwamitin majalisar dokokin amurka ya saurari karin shaidun da ke nuna cewa yakin neman zaben trump ya jefa jami'an kasar cikin matsin lambar soke nasarar biden a zaben shugaban kasa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutum sama da ɗari a watanni ukun farko na wannan shekarar. Babban alkalin alkalin Najeriya ya mayar da martani kan zargin da wasu alkalan kasar suka yi masa na tafka rashawa. Koya masana shari'a ke kallon wannan takaddama? Na yi mamaki gaskiya saboda kana kallon su su ne ginshiki duk mutumin da yake numfashi a ƙasa nan kashi dai wajen saje wajen warware takaddama irin wani abubuwa suna fito fili to sai abin ya rika ba mutane su gaskiya a jamhuriyar kamaru kuwa makarantun boko ne suka fara hutun ƙarshen shekara sai dai ɗabi'ar wasu ɗaliban ta soma sana'a yayin hutun na janyo cece kuce sannan gwamnatin amurka ta ƙudiri aniyar taimakawa rundunar 'yan sandan najeriya wajen kafa wani rumbun adana bayanan bincike kan masu aikata manyan laifuka amma kafin mu kai ga rahotannin ga awal ahmad yau da labaran duniya daga ofishinmu na abuja kwamitin majalisar dokokin amurka da ke binciken hargitsin da ya kai ga afkawa ginin majalisar a bara ya saurari ƙarin shaidun da ke nuna cewa yakin neman zaben Donald Trump ya jefa jami'an ƙasa cikin matsin lambar su soke sakamakon zaben shugaban ƙasa. Kwamitin ya kunna sautin muryoyin wasu manyan lauyoyin Trump guda biyu da aka nada inda suka nemi 'yan majalisar dokokin jiha su yi watsi da sakamakon. sakataren harkokin wajen georgia brad raffensperger ya bayyana ikirarin karya game da zamba da mr trump ya yi masa azanta wadda suka yi ta wayar tarho tsohon shugaban kasar wanda ya nemi mr rafansfaga ya samo wadatattun kurgu da za su bashi nasara a jihar bai taba amincewa ya sha kayi ba a zaben an wa zaman jin bahasi na majalisar dattijai a texas game da harbin da aka yi a watan da ya gabata cewa akwai gazawa ga matakin da jami'an tsaro suka ɗauka wanda aka bayyana mummunan mataki daraktan kula da lafiyar jama'a na texas steve macro ya ce akwai isassun jami'an 'yan sanda a makarantar rob He's also said that three minutes after the shooting began, there were enough... Wakilin BBC ta ce ya ce ya kamata su dakatar da 'yan bindigar cikin minti uku bayan shiga ginin makarantar. Maimakon haka 'yan sandan sun jira fiye da tsawon awa ɗaya a wajen ajin, yayin da ɗan bindigar ya riga ya aikata asar. Ya ce da alama suna jiran makulli ne duk da cewa ajin ba a kulle yake ba. yara ɗalibai sha tara da malaman su biyu aka kashe yayin da sauran yaran suka nemi taimako ta hanyar kiran waya darajar kudin colombia ta yi mugunyar faduwa ranar farko ta hada-hada bayan zaben ranar lahadi da karon farko mai ra'ayin gurguzu gustavo petro ya zama shugaban kasa darajar kudin ta fadi da kusan kashi biyar bayan bude kasuwar haka ma kasuwar hannayen jari ta fadi kuma ya shafi faduwar daraja hannun jarin kamfanin man kasar ecopetrol hakan bai rasa nasaba da fargabar sabbin tsare-tsaren tattalin arziki na sabon shugaban wanda tsohon dan tawaye ne ya alkawalin magance rashin daidaito a colombia da kuma rage dogaro da man fetur a matsayin babbar hanyar samun kudaden shiga na kasar to kuna shan labaran duniyan ne daga sashen hausa na bbc Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Iran ta zartar wa mutum sama da ɗari hukuncin kisa a watanni ukun farko na wannan shekara. rahoton shekarar mataimakiyar shugabar kare haƙƙin na adam ta majalisar ɗinkin duniya na da al ta ƙara da cewa a bara ƙasar ta zartar da hukuncin kisa uku da goma mafi girma a shekaru hudu yawanci laifuka ne da suka shafi miyagun ƙwayoyi mutumin da aka samu da laifin kashe wasu jami'ai biyu masu taron iyaka wato tsaron iyaka bayan musayar wuta a arewa maso yammacin iran shine na baya-bayan nan da aka zartarwa hukuncin kisa a iran a wani mataki na bazata shugaban sojin burkina faso ya gana da shugaban kasar da ya hambarar a juyin mulkin watan janairu rockmark christian kabore ya samu rakiyar tsohon shugaban kasar jim baptiste odrago jami'ai sun ce tattaunawar ta nuna bukatar laftanar kanal paul harry da miba na neman sulhu sanarwar ta ce mutanen sun tattauna batutuwan da suka shafi tsaro da kuma siyasa a lokacin juyin mulkin shugaban sojan ya ce ya hamɓarar da shugaba kabore ne saboda ya gaza magance waita har-haren mayaka masu da'awar jihadi to labaran duniyar kenan daga sashen hausa na bbc a gaida awal ahmad janyau sai rahotanni wani reshen kamfanin haƙar ma'adinai na Birtaniya Glencoe ya amsa laifin aikata rashawa a gaban wata kotu bayan da aka zarge shi da biyan cin hancin miliyoyin daloli domin samun ɗanyen mai daga Afirka. Ofishin da ke kula da manyan laifukan zamba na Birtaniya ya ce kamfanin ta hannun ma'aikatansa da abokan hulɗarsa ya biya cin hancin sama da dala miliyan 28 a Najeriya da Kamaru da ivory coast da equatorial guinea da afirka ta kudu a cikin watan nuwamba ne kuma za a yanke hukunci kan shari'ar kuma tuni kamfanin da ke da mazauni a switzerland ya ce yana sa ran zai biya dala biliyan ɗaya da rabi a matsayin tara ga rahoton bilkisu babangida gida a yayin sauraron karar a ranar talata a kotun sussex crown court a birnin london kamfanin glencoe energy ya amince cewa ya biya cin hancin fiye da dala miliyan 28 don a bashi fifiko wajen samun danyen man da suka hada da karin wasu kayan da kuma takamaiman ranakun da ya fi so kayan su iso tare da samun haramtacciyar riba a tsakanin shekara ta 2011 da 2016 cikin waɗanda suka samu kuɗaɗen daga kamfanin akwai kamfanonin mai na Society national de hydrocarbons da Society national de refinage na ƙasa kasar kamaru har ma da kamfanin mai na najeriya nnpc kamfanin mallakar kasar switzerland mai rasa a kasashe da dama zai samu sakamako a sauraron karar kwanaki biyu da za a fara a ranar 2 ga watan nuwamba a cewar ofishin kula da manyan laifukan zamba na Birtaniya sfo ya riga ya bayyana cewa yana sa ran biyan dala biliyan ɗaya da miliyan biyar kan zargin cin hanci da kuma makudin kasuwanci kana kuma bangarori uku na kamfanin a amurka da brazil da Birtaniya yanzu sun amsa laifukan su mahukuntan amurka za su shaida damman kuɗi bayan da kamfanin na Glenco ya amince biyan dala biliyan ɗaya da miliyan ɗaya a watan da ya gabata don warware matsalar tsawon shekaru goma na baiwa jami'an gwamnatocin ƙasashen wajen cin hanci a faɗin kasashe bakwai da kuma wata tuhuma ta daban kan zargin zambar kasuwancin sauya farashin man a tashoshin jiragen ruwan amurka helen taylor wata mai bincike ce a ƙungiyar farar hula mai yi wa gwamnati matsin lamba ta spotlight on corruption wacce ta yi kira ga ofishin kula da manyan laifukan zamba sfo da yanzu ya gudanar da bincike bincike tare da gurfanar da manyan jami'an gwamnatin da ke da hannu wajen aikata ba daidai ba ofishin na sfo din da ya ce yana ci gaba da gudanar da